أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلائن الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين ويولا هدي بقي قوتا صفر هجرانا dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da 2014 za mu yi karatu na goma sha tara fasali na shidda baiti na tara a cikin wannan littafi na ba'ul musalli karatun da gabata an yi magana akan abubuwan da sun halatta kuma shari'a ta yi maka izini kamar kashe kunama daga cikinsu za mu ga yakan yi ilhaƙin abubuwan da ke lalata sallah kamin ya cimma abubuwan da ke lalata sallah masu zaman kansu daga cikin karatun da muka yi a yi magana a kan gungumi a cikin sallah ko a ce gyaran murya shi wannan gyaran murya an yi magana daga ciki cewa idan an yi shi ne domin bukata kamar domin ka karanta fatiha wannan ma wajibi ne amma idan ga sura ne sunna ne wasu sun ce mustahabbi ne amma duk da haka ba zai lalata maka sallah ba ko da ka yi shi ba cikin sallah ba ma'ana ko da ka yi shi ba tare da abin da ya shahi sallah ba amma abin lura a nan idan ka yawaita gungunin ka kama in mm, in mm, ka yi ta yi an ka daɗe sallah ta lalace sannan ko da ya waje ba abinda ai ya waje ba kamar makamu zai fada rame sai ka kama gunguni har gungunin ya yi yawa to sallaka ta lalace ko misali kama a ce kana sallah sai ka sanya hita domin a fahimci cewa ga hita can ka sanya in kai gunguni dan ce ta shi kenan amma in ka dade kana yi ban a fahimta kaga ya wajaba amma sallaka ta lalace haka kuma idan shi gungunenka aka fahimci dumi a ciki sallaka ta lalace kamar yaro na wani abu sai ka ce mai kamar ka ce bari sai ka ce mm wai bari to anan ko dan ci to kai sallaka ta lalace da yawa akwai masu yin haka cikin gungunin za ka fahimci dumin da suka yi kamar dai sun buɗe baki sun hito ga hili tunan nan ma sallah ta lalace tun da za mu tashi shi ne faslun fi ma la sujuda fihi min aljaiz fasali kenan ga abin da ba sajada ga yin shi abu ne wanda ja'izi ne almakaru ma'ana wanda shari'a ta kyamaci ka yi shi don haka bari ne yahi amma ba zai lalata maka sallah ba Shi ne ke cewa Ka kaza kafil su bi an malikin lahu sujudu kannumi in ƙalla mutlaqan wajen man abdala su juru sahin fita wasu jala wal iltifatu la wafi wafi. فرقعت الأصبع سهوا ce kaza ka haka. fil makruhi akwai abin da shike makaruhi ne ga shari'a idan ka yi shi da gangan ko bisa ga jahilci fil makaruhi ne. kamar yin murmushi a cikin sallah abinda an murmushi shine mutum ya waye ta sannan ya bude labattansa da dibi ne kasan ya shiga cikin wani na nishadi to wannan shine murmushi amma ba tare da yayi ko ihin bana dariya wanda shine mataki na farko ga dariya wannan idan kai yi shi makaruhi ne ga wanga kauli baka komi mashi murmushi su sufayen mutane ba su son yin sama balle dariya a cikin tafsirin jailani tafsirin nasir ne jailani radiyallahu ta'ala an huwa kaddasa rabu yace ko murmushi kai sai an tambaye ka a lahira don me kai wannan murmushi din to sai ce kar ne. a cikin alkur'ani annabi sulaiman alaihi salam a lokacin da tururuwa din nan ta yi magana zancen allah hatta idza ataw ala wadin namli qalat namla ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun da ta faɗi wannan magana to saboda jin daɗin maganar da ta yi cewa ga su za su tattake ku su sani ba ne ba da gangan ba Allah ce sama ba hukan min qauliha annabi ya murmushi alhali ƙarshe sai ya dariya saboda zancen wannan tuhuwa din wannan kaga ashe murmushi shine farko sannan dariya ta biyo baya shi sama ba hukan min kauliha. to a nan ya nuna murmushi makaruhi ne amma ba za ka yi komai ba to sai ƙauli na biyu amma ƙadnumi an jingina an ruwaito as judu yin sajada sai dai wace sajada kabliya ko ba'adiyya tunan ne aka yi ne amma dai akwai sajada wurin lahu domin murmushin da ka yi to ina aka samu wanga kauli an malikin ga al'imama malik domin a tare ka wata rana za ka yi dariya to sai aka ce ko murmushin ka yi za ka yi sajada to yaushe in kalla idan murmushin ya zan dan cito mutlaƙan kai tsaye la'alla ba da gangan kai yi shi ba ko da gangan kai yi shi ko bisa ga jahilci murmushi dan cito an samu kauli ga al'imamu malik cewa mutum zai sajada domin ji kauli na biyu ga murmushi domin duk abin da ya kusanci abu ana ba shi hukuncinsa ma ƙara ba sha yi ɗan hukumahu haka tun da murmushi abuna wanda ke miƙa ka zuwa ga dariya to tun aka tare ka aka ce ko mutlaƙan kai yi shi to shi kenan sai ka yi sajada amma wa afdala ya lalata sallatai jamman idan ya yi murmushi da yawa idan ya murmushi da yawa to ya sani sallarsa ta lalace a nan da gangan ko kuma ba da gangan ba tuddai sallah ta lalace balle da gangan balle da jahilci kai ko ba da gangan ban mutum ya yi yadda da yana murmushi da gangan ko da jahilci ko kuma ya tuno da wani abu da ka faranta mishi rai sai ci gaba da murmushi sai can ya tuno salla ta shi kai in an daɗe sallah ta lalace wannan shi ne ƙauli na uku ƙauli na hudu yana da halshe biyu ko ce sujudu sahin sajada ta rafkanuwa ita ce sajada wanda ya yi murmushi ba da gangan ba shi as-sahin zai yi ba'adiyya to ita sajada nan jala ta bayyana fi tawassudin idan aka yi matsakaicin murmushi shi dai ba dan tito ba shi kuma ba mai yawa ba matsakaici a nan idan ba da gangan mutum ya yi murmushi matsakaici ba to a nan sallatai ba ta lalace ba amma dai zai yi ba ba'adiyya amma idan ya murmushi matsakaici da gangan ko da jahilci to a nan sallatai ta lalace haka in mun ka fahimta shi dai murmushi ya yi bayani kan gida hudu ƙauli na harko makaruhi ne ƙauli na biyu za ka yi sajada ƙauli na uku in ɗan titu ka yi na biyu ƙauli na uku in ka yi mai yawa sallaka ta lalace ƙauli na hudu idan ka yi matsakaici to in ba da gangan ne za ka yi ba'adiyya in da gangan ne sallah ta lalace in ma matsakaicin murmushi ka yi balle mai yawa to anan akwai wata ka'ida duk wani abu da ka ji an ce idan an ka yi shi ba da gangan ba a yi sajada ba'adiyya to da an yi shi da gangan sallah ta lalace kamar da bayani zai zo irin magana ko kuma haɗe wani abu bayan haka sai ci gaba da cewa wal iltifatu ko kuma mutum idan ya yi waiwaye shi waiwaye din nan lali hajjatin ya yi shi ba don bukata ba to ya yi makaruni to balle in ya yi shi don bukata ba sajada in ma mutum ya yi waiwaye ba don bukata ba ma'ana bukatar waiwayen ba ta kama ba to makaruni ne amma ba sajada to ko gaban ka kama dibi ka dibi ka dibi waiwaye ne ba sai ka dibi bayan ka ba to a waiwaye gida uku ne idan don bukata ne ya halatta misali kana sallah sai ka jota kuskusniya bayan ka sai ka dan dibo haka sai ka ci gaba da sallah wanga ya halatta amma idan ba komi ɗabi'ar ka ce kawai ka kama sallah kana waiwaye sai ka waiwayo to ka yi makaruhi amma ka sani idan da sunan waiwaye har yanzan ƙafarka ta canza daga alƙibla saboda waiwaya da kai ƙafarka hatta karkata daga alƙibla to sallaka ta lalace an fahimta haka waiwaye shi kansa gida uku ne tafi amma sajada yana koruwa fi farka'atil asbu'i idan ka kalla dan yatsanka amma sahawan alhali ba da gangan ba a nan ce da ba da gangan ba da shi waiwayen da kai ba da gangan ba da kuma ɗan yatsanka da ka ƙalla irin ɗas-ɗas ɗin nan da aka yi ba da gangan ba to ba za ka yi kowace sajada ba to amma wurin kalla dan yatsa kai yayi yawa mutum ya yi ta yi ya yi ta har ya zan kamar wasa to in ya yi haka sallah ce ta lalace haka kuma daga cikin abin da ba sajada gare shi fi ta'ammudin haka idan ya yi gaganganci libal imazaki min bainil isnani ta hanyar haɗe wani abinci da ya yi masa kingi tsakanin haƙori ne ai shi ɗaya ne ake son ka kukur bakinka sannan kuma ka yi asawaki idan ka ci wani abu kamin ka yi sallah kaga idan ka kurkure baki ko wani abu gehe gehe wanda ba ga hauru ya laƙe ba zai hito amma idan ga hauri ya laƙe shi ko in kai asawaki zai jaye to yana daga cikin hikimar yin haka din to shi awwa fi haka da ganganci libal ima baqi min bainil islani ta hanyar ya haɗu wani abu da a tsakanin haƙori ne to anan ba zai lalata mishi sallah ba walakin tuke sai dai an karhanta yin haka ɗin misali kila shinkafa ta laƙe ma ƙwara guda haka to sai ka da iza ta ciki ko kuma gwargwadon abinda zai laƙe ma ga haure na nama za ka wata rana ka ji shi to wannan ɗan cito sai ka iza shi a ciki amma sun yi magana cewa da sharaɗin kai ya zan ya gamu da dasa shi har ya daɗe ya fara jini-jini wannan ya zan kamar matsala ta najasa haka haka shi kakka haɗe shi to anan ya yi magana a kan haɗe wani abu da ya kingi sai ce misalin wannan makaruhi ka haƙƙi jismihi kamar mutum ya so shi jiki ne ana sallah sai ya so shi jikinsa amma hoya yasiran da sharaɗin da wancan abu da ka haɗa kana sallah da kuma susar jikin da ka yi ya tsiran alhali ya zan kaɗan ne ma ga dubbiyar ɗin shi ne ga haɗa abu da kuma susar jiki kila abin da ka haɗa kamar misalin da muka yi bai wuce ƙwarar shinkawa guda ba ko kuma abin da iya ya laƙe ma ga haƙura, to ya zan kaɗan ne kasirun minhuma amma zai yawa daga cikinsu cikin mi mai yawa daga cikinsu da mi da mi da haɗe wani abinci da mi da susa jiki to yubbilu yana lalata sallan mutum tun da ya yi yawa a nan ba da gangan ba eh, da gangan sai ce a lausa hawan ko da ba da gangan ba ne bale ne misali kila dabino ne yana gehen ka gunda dabino kamin ka yi sallah an ware sallah sai ka canya abinka kaga yayi yawa ko kuma tsokan nama guda misali kaga ta yi yawa to tun da dai mai yawa ne ko kuma a ka kama susar jikinka ka kama susar jikinka har ka fita cikin hayyacin sallah to yudilu law sahawan kathirun minhuma tunda abin yayi yawa ko da ba da gangan ba bule inda gangan to ana amma akwai rangwame da aka yi akwai wani malami da ya magana a cikin malaman malikiya ya ce akan samu kana sallah sai dai ka ji ƙaiƙai haka kuma ƙaiƙan mai ɗaukar hankali wanda idan baka ɗan sosa ba to kana iya nasuwa ta jayi ma a cikin sallah to wannan an yadda ka ɗan sosa kaɗan wannan da yawa ana samu haka to kaɗan sosa ɗaya ne haka sai ka bar shi haka nan kaga kaikan ya rage amma ko shi in ka ci gaba da susa har kai ta hayyacin sallah ko kuma har kan rasa raka'a nawa ka yi to sallah ka ta lalace ko shi ba to mun je da haɗe abu ɗan kaɗan da kuma susa jiki kaɗan makaruhi ne amma ba zai lalata sallah ba amma mai yawa ya lalata sallah ko ba da gangan ba to sai matsakaici sai cewa yasjudu zai sajada ba ba'adiyya fi tawassudin idan ya yi su matsakaita kenan abincin da ka haɗe bai da yawa ba dan cito bane ba mai yawa bane ɗan matsakaici ɗan guntu ne kaɗan shi wannan abincin da ka haɗe ko naman da ka haɗa ɗan cito ne matsakaici haka kuma kaɗan sosa jikinka samu tsakaici to zai sajada ba adiya bisa hawin idan ba da gangan ba ne kenan ko shi in matsakaici ne shi susa ko haɗe abu in ya zan da gangan ne ka haɗe shi to sallah ta lalace kamar bayanin da muka yi duk abin da an ka ce idan ka yi shi ba da gangan ba ka yi sajada ba adiya to a nan idan ka yi shi da gangan sallaka ta lalace bayan haka sai ce wa zikirin da kuma idan ka yi wani zikiri la'alla tasbihi ka yi ko kalimar shahada ko karatun alkur'ani wanda shi zikirin nan da ka yi mu fahimtar da wani ya kusa da shi aka yi nihi fihi a wannan zikiri da kai nan sai ka yi nihin ka fahimtar da wani wani saƙo kuma kana cikin sallah ka yi ɗumi da zikiri misali ya kama kiranka kana sallah sai ka ce subhanallah wannan babu komi babu komi haka kuma misali kana sallah ka ja wannan aya innal muttaqina fi jannatin wa uyun kana kawowa nan sai ga wasu mutane uku zuwa ga zuwa sama za su shigo inda kake sai kaga sun tsaya can kana son ka ba su izini to ko daga sautin ka kai babu komai ka ce musu udkhuluha bi salamin amini kaga aya ita annan daga innal muttaqina fi jannatin wa uyun sai wagga udkhuluha bi salamin amini a nan tabbas ka yi musu magana cewa su shigo kuma babu komi ko kayan nuhin don su gano cewa ka yi musu dumi da ƙur'ani kamar da ƙarshe za mu yi bayani kan wata wadda duk magana ta da ƙur'ani ce kusan tsawon shekara arba'in ko kuma misali wani na an riƙe da littafi kuma wannan mai littafin sunansa ya haya yana riƙe da littafi to kana karatun suratu maryam ka kawo zancen Allah fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya kana kawo nan sai ka ce masa ya ya haya khusul kitaba bi quwwa kaga kai masa dumi to babu komi duk da kuma kana mihin ya gano cewa kana masa dumi ya rike littafin nan da muhimmanci amma fa da sharadi ga sharaɗi nan in kana fi mahallihi idan an yi sa'a wannan ɗumin da ka yi ka fahimtar shi idan wuri ne na ba ba jawo shi ka yi ba sai fa an lura kamar bayanin da ni na farko ka karanta ga aya sai ga su za su shigo sai kai musu magana ko ya haya yana rike da littafi sai ka ce ya haya ina haya sirri da yana nan ko sai ka ce ya haya khuzul kitabu da kowa ko kuma wani zai karatu bai ce a'udhu billahi sai kace fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim kaga dai kai dume da shi amma da sharadi in ka kawo daidai wannan aya haka dai wa haka za wa haka za to ya za a gane a wurin sa misali kana ƙare fatiha sai ga waɗannan mutane za su shigo to kana iya kana ƙare fatiha sai ka karanta wannan aya da wuri ne ne ba wai ka kace fatiha ba ka tsallake ta kai musu magana sannan kana ƙara fatiha sai ga su za shigo sai ka ce udkhuluha bi salamin aminin to babu komi fi mahallihi ne haka kuma kayi daidai da wannan aya sai ga su sa su shigo duk dai fi mahallihi ne wannan babu komi amma wa illa idan kai yi musu magana da alkur'ani kana cikin sallah kuma ba wuri ne ba ne kenan misali ka fara karanta farkon suratu maryam ka fara karanta ta iyakakka aya biyu ko uku to sai za su shigo sai ka tsallake wurin aya ta kai goma sai ka ce ya yi haya huzul kitabu da kowa wannan sallaka ta lalace ga kauli mafi inganci dama kauli ne ko kuma kana karanta fatiha za su shigo sai ka kace fatiha sai ka yi musu magana da alkur'ani din to sallaka ta lalace amma wannan fama salla abin nan da ya sallata mubbilun ya lalace fil asahi ga zance mafi inganci a ce akwai zancen da ya nuna ko cewa kai kana wata sura ka faɗo kai yi musu magana ko kuma ainihin sura kake kai rike wasu surori kai musu magana sallar ka dai bata lalace ba ga wani kauli amma a sahu kenan ya nuna zancen da ya karfi shine dai idan wurin ne aka ci sa'a kai musu magana babu komai amma idan ba wurin bane sallar ka ta lalace domin matsayin kai musu magana ne to sai ce illa bi tasbihin amma sallah ba za ta lalace ba don kai musu tasbihi shi kan ko'ina in kana ruku'i to kana sajada ko ka taso ne domin sallah ko'ina za a yi tasbih awi tabdili ko kuma la haula wala quwwata illa billah kila wani abu faru kace haka kana sallah babu komai lihajatin domin bukata lahu ga wannan sai kai haka domin bukatar ta kama in haka dai ne makaruhi ne ko da asirce can mun gabata wa hamdu adisin awil mubashshari watar tarku fiha walau sirran hari don haka in babu bukata to yake makaruhi amma kuma in akwai bukata ya halatta ba zai lalata maka sallah eh, amin idan ma akwai bukata din ka bashi ma yahi in ma akwai bukata din ko da kuwa kakkai kamar da muka karanta wancan baiti to sai ce bi kattu halene kamar kai la ilaha illallah ko kuma wani abin wurin ciki ya zo maka kana cikin sallah ka ce alhamdulillah duk sallah ka bata lalace ba ko kuma ana kana cikin sallah ka ji wani ya rasu sai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ka ci gaba da sallah sallah ka bata lalace ba amma barin fadin haka yayi sai baiti na ƙarshe mashi wannan baiti yana tashbihi ne ga abin da ka lalata wa mutum sallah sai ce ka fatihi kamar mutum idan ya yi gyaran karatu alasirar imami ba ga limaminsa ba ya yi gyaran karatu ba ga limaminsa ba ashe ya nuna ga wa ɗaya an ka yadda a yi gyaran karatu ga liman ko shi in ya laƙe ko ya ɓata ma'ana kamar yadda aka yi a cikin ahalari kenan idan kana sallah sai wani ya karatu ba daidai ba misali sai ya ce idha an nasrullahi idha an nasrullahi ka kuskure ne sai ka ce idha an nasrullahi maimakon ja an nasrullahi to anan sallaka ta lalace don kamar ka ce mai kai yadda ka karanta ba haka shike ba ga yadda shike ba haka ka yi dubi da shi sallah ta lalace to haka ma idan tare da kai shike to an yi ƙauli guda biyu ƙauli na farko cewa idan kuna sallah tare da shi mamu ne sai kuskuren karatu ka gyara mishi to wannan yana mai sallah shi ɗai yana mai sallah shi ɗai kai kuma kana sallah ka sai kuskuren karatu kaga yana cikin sallah sai ka gyara mishi duk da duk sallar ta kuke yi wani kauli ya ce sallar ka ba ta lalace ba amma dai kauli mahi karhi kaulin zancen al'imamu malik a cikin mudawwana to shi ne ya ce ala sahil kauli a nan kan sallah ta lalace duk yi gyara ba ga limami ba ko wanda kana sallah yana sallah ka gyara mishi bale wanda ma ba sallah shi kai ba karatu na shi ka gyara mishi to sallah ta lalace ala asahil qawli bisa ga mahi ingancin zance lil imami na al imam malik ana an samu jinasi tami shaddi alasi wal imami ana nuhin limamin sallah nan kuma lil imami na biyu ana nuhin al imam malik wannan shine jinasi kusan za mu cimma irinsa inda baiti na karshe-karshe nukta tarik rukunin fatamin kal'ula lam tuzzihi fa'itatun fil aula kaga al'ula al'aula amma wannan jinasi ta ne to anan akwai ta khususiyya ko kamin mu yi bayaninta ina aka samu halaccin ko liman idan yana karatu idan ya yi kuskure ka gyara mishi kai mamu to an samu wannan da motar na sallah sallama yana sallah tare da sahaba Allah ka yadda da su baki ɗin sai ya tsallake wata aya da gangan haka bayan an kare sallah sai baki yace ce afil qaumi ubayyun yanzu cikin mutanen nan da ke sallah tare da ni na bana akwai ubayyu babban sahabin nan wanda daga cikin martabarsa a sahihul bukhari Allah subhanahu ta'ala. ya aiko jibrilu alaihi salam cewa ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna allaha ya amuruni an akara alayka lam yakun alladhina kafaru haqiqa ni annabi Allah na umurni na in karanta lam yakun alladhina kafaru kai ubayyu sahabina ka saurara min sai ya ce fasammani yanzu Allah ya ambace ni cewa kai kai karatu ne in saurara ma yake ce in eh, sai azaku ka sama da jin daɗi kaga wanga shi ma'aike karanta saurara haka ma ibnu mas'udin shi ko ya karanta ma'aike saurara suratul nisa take ce afil kauni ubayyin yanzu cikin ku akwai ubayyu yaji na tsallake ayan nan kuma bai min gyara ba sai ce aina aza an tsallake ta ne an shahe ta ne ma'aike ce abu a shahe ta ba to nan na masu fike suka fahimta cewa ashe liman ana yi masa gyara idan yayi kuskure ga sallah tun da gashi ma'aiki ya ce ubayyu din bai masa gyara ba anan suka a cikin musulunci da kaji an sa alid dalam an ce al-imamu an sa alid dalam to al-imamu malik aka nuhi haka kuma da kaji an ce wa fi sahihi an ka sa alid dalam bukhari aka nuhi haka ma da kaji an ce al-hafiz aka sa alid dalam ibnu hajar al-asqalani aka nuhi haka ma munan gare mu da an ce al-mujaddid gaba da afirka ta nigeria afirka ta yamma balle nigeria balle sokoto da an ce mujaddidi wa aka nihi ko in lufodiye kai haka ma shehu na da masallatai da yawa amma da ka ce masallacin shehu kai yi shi wani kaka nihi wancan na kusa da babbari to haka dai abubuwan suke wata hususiya ce bayan allah ke samu to wannan kenan kusan shi'a abu mai bima na ƙarshe da fatan kura cewa dai murmushi a cikin sallah yana da gida hudu da dai sauransu idan allah ya kai mu wani sati za mu tashi ayyukan da idan ka yi su za su lalata maka sallah kaga abin ya fara ƙarfi kenan don tunan wurin cewa in kai su makaruhi ne abin ya so makarhi tun ana batun cewa shari'a ma ita ke neman kai kamar ka gyara mayafinka hatta komo cewa ta yi maka izini kamar ka kashe kunama kaga kai ke nema kenan hatta komo cewa idan kai abu ka zama ka ruhi ne kamar murmushi to yanzu ta komo cewa idan kai wannan abu sallaka ta lalace kamar dariya da sauransu to anan bayanin da muka yi cewa akwai wacce ta yi magana da alkur'ani cikin magabata cikin tabi'ut tabi'ina wato akwai wani babban malami ibnul mubarakin mutafannini sun taso da hajji sai ya gamu da wata tsohuwa wata ya Allah haka cikin lullubinta ashe ɗemuwa ta ɗauke ta farko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sai ta ce salamun ƙaunar min rabin rahim wai ta amsa mai sallama kenan don ita da ƙur'ani ta kan magana sai tambayta me sunanki sai ta ce wa kurfin kitabe maryama wai sunanta maryam kenan sai ce mata ni kika a wannan wuri sai ta ce wa man yudlil lahu fama lahu min hadin wai bacewa ta yake nan sai ce ina kike sai ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa wai baitul muqaddas take yace kwanan ki nawa nan tace thalatha layalin sawiya kwana nawa kenan uku sai yace mata to ya an kai na mamakin nan da ki ya kuma gaki kina sallah amma babu ruwa sai ta ce falam ta ji duma an fata yamma musa idan ɗage ba ni ta kai kenan taimama sai ya ce mata to ai ga abinci nan ki ci abinci mana sai ta ce kun ma'atin musu ya ma'ilan laili ni ta kai azumi sai ce a ah, to ai ga hukunci yadda shike idan mutum yana wurin tafiya ya halatta ya aji azumi sai ta ce wa an ta so mu khairun lakum sai ce mata lima la mini mithla ma ukallimuki wai an kai ke ba ki min dumi yadda nake miki ma'ana ki min dumin da ba na alqur'ani ba sai ta ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wai ba ta ta ce wani dumi kan mala'iki ya rubuta to ta bashi mamaki sai ce fa min ayyin nasi anti ko ki wace iri kike sai ce to wala ta kafa ma laysa laka bihi ilmu a'a sai ce to na san na hasala ki ina son kiyaye mai sai ta ce la ba alaikum yawma yaghfiru Allahu lakum wa arhamur rahimin to sai ya azata bisa ga wannan abin har suka tafi can ya kai ta wurin kusa ga mutanenta sai ya ce to ina da kuke tare da su to tana da ɗaya guda uku sai ta ce sai tambayta shi ibn mubarak mi sunan su halal to su uku ne guda ibrahimu guda musa guda yahaya sai ta ce wata khazallahu Ibrahimu khalila wa kallama allahu musa ta kalima ya yahaya khuzul kitabul hukuba a'a bayan haka sai ɗiyan suka taso ko da suka taso sai ta umurce su dama sun saba magana da ita sai ta ce musu fa ba'afu ahadakum bi warqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu sai ta so abinci bayan so abinci sai ta ce wa ibnu mubaraki kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya sai ce to ku tsaya ku jiya na yi alkawalin ba zan ci abincin nan ba ka ji duk zirganiyar da ya mata ce ya yi alkawalin ba zai ci abinci ba sai sun gaya mishi cewa ya mahaifiyar ga tasu take sai suka ce ka sani wa mahaifiyar mahaifiyarmu ce sannan ta yi alkawalin tun shekara arba'in ba za ta yi dumi ba sai da alkur'ani gudun kar ta faɗi wata kalima ta jawo azaba allah gare ta don shi ɗaya ne ba ta ɗumi kowane iri sai da kur'ani to bayan ya ci abincin sai ce zalika fadlul lahi yutihi man yasha wallahu zul shi azim shikenan sai tahiyarsa Allah ka yarda da su Allah ya saka musu da alkhairi to wannan shi a ƙarshen abin da zamu aje da fatan Allah subhanahu wataala ka kare mana jagoranci Allah ka kawo kwanciyar hankali ga duniya ga Najeriya ka ƙara kwanciyar hankali zama lafiya a nan jihar Sokoto albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum na ci gaba da bayani akwai kaset ɗin da an kai to da shi na kallo na tafsir da kuma na dau'in musallina kuma an sa shi goro ne a 200 saboda haka kowa ya kamata ya zama ya mallake shi kasusuwan suna nan wa'azin bayan da aka yi littafi yanzu in kuma bayan tashi na ana iya samun su hannun sannu su mai shago assalamu alaikum masallaci irin ƙur'ani haka irin tabarmi ko da duma ko wani abu ko da laspika haka ya kamata misali mutum ya are shi kamar irin lalura suna haka ko kuma wani lalura individual ya tashi mai tambaya tambaya akan cewa yana halatta game da dai duk wani abu da alaka an kawo shi dan masallaci idan zai lalura irin makirfan misali ya yi amfani da shi wajen masallaci wanda lalura ba ta masallaci ba ce yana halatta ko bai halatta gaskiya bai halatta domin kayan masallaci hukusi ne in dai habba a kawo masallaci ba to ka a nashi wannan duk abin da a sai. ba za a yi amfani da shi ba sai abin nan da an ka ajiye shi don shi wannan shi bayanan da littattafan fikin suke da shi suke yi wallahu ta'ala a'alam alaikum salam to yi magana a kan cewa idan uzuri ya kama yana tambaya akan kaikai kamar a yi maka allura ta kaikai kamar bayanin da muka yi na susa jiki to sai aka yi maka allura wacce kuma alluran nan ta kaikai ce ko kuma ba da za a yi sai an yi maka ita saboda yanayi na rashin lafiya ko an rike an yi to a nan kaga uzuri ne ya gitta na rashin lafiya don haka abdurratu tubihul mahzurat sannan almashaqqatu tajlibu misali misali a ce awa uku a tsakanin sallah da sallah to idan jira amma idan misali wannan ƙaiƙan zai ci fiye da rabin lokaci mahi yawan lokacin sallah kuma ƙaiƙan bai bari ba bale mahi yawan sallah gaba ɗaya to wannan tun harko kai sallah ka babu komi to amma ka sani kai ko in akwai hanyar da zaka jaye wannan matsalar ba sai an yi ma mai kaikan ba kai saboda kullum kana jawo lalacewar sallah wallahu ta'ala alam to idan mutum ya haɗa miyau a cikin sallah su haɗa miyau kala biyu ne akwai waɗanda dole kullum kana cikin hada su basu taron ma da baki ba wannan babu komi amma idan taruwa suka yi to wannan taruwa da suka yi to makaruhi ne ka haɗe su kamar yadda ina jin wannan bayani wanga na haɗa wani abu ya shige ciki sannan kuma a can wancan satin mun yi bayani wanda kusan bayanin iri guda ne in sun taru to haɗe su makaruhi ne ba zai lalata maka sallah ba

canza eh. eh. kala to ka ce kamar mutum na cikin uzuri na rashin lafiya ko ta iska ko makamanci haka da miyau suka tarar masa da baki kaga akwai uzuri to wannan idan uzuri ne na rashin lahiya an yi rangwame ya so ci gaba da neman magani sirar da wannan uzurin ya jaye amma tun da rashin lahiya ta shigo an yi rangwame da yawa abubuwa da ya ko iska idan mutum na sallah yana iska in dai uzuri ne na rashin lafiya wanda ko kuma hitsari na zuban masa kamar daidai bayanin da aka yi ga wancan da ya tambaya idan an ka auna lokaci na sallah tsakanin sallah da sallah idan dai lokacin ba zai ci fiye da rabin lokaci ba wannan shi kenan sai ka tsaya sai ka dan jirkinta sallah amma idan abin zai ci fiye da rabin lokaci kila a kasa lokacin sallah uku har karshen ta mahutarin ta zai kare ka shigo laluri to tun harko ma kai sallar ka balle ma abin kullun yana taho ma sai ka ci gaba neman magani durar da abin ya jaye to shikenan ka koma hukuncin ka dai da wanda ba wannan matsala din ba wallahu ta'ala alam eh kwana mai yau ana sallah ta Eh. Eh. yana cikin sajada ta ƙarshe sai kwana ɗoke shi ko da holko liman ya sallami sallah to anan zai ci gaba da bin liman ka gane zai ci gaba da sallati amin tunda liman ya rigi ya sallame to zai yi da sallati dama a yi magana idan ana sallah ko tsaye kake misali ko zamne sai kwana ya ɗoke ka idan kwana ya ɗoke ka ko kuma mace ka an kai da dai sauransu ko kana ɗarma abin da ya shahi tufafinka da dai sauransu to man ya tashi tsaye ko kuma yi wani abu dai kuma kwanan nan ko wannan uzuri ya hana baka yi ba to da ka an yadda kana iya ci gaba ka ida da abin da kake ciki misali to in yayi nauyi kware sallah ta lalace ba ana eh eh eh to dama idan kwanan yayi nauyi to wannan alwalla ta lalace balle ne sallah na haka in yayi nauyi an san akwai angaje da yawa kana iya angaje ai wani abu ka sani to kana faɗa kowa haka ka ci gaba da bin su babu komi amma idan har ya kai haka aka yi waɗanga abubuwa baka sani ba ai kwana ya tahi da kai ko ya yi nauyi to nan kan sallah ta lalace sai a lura da bambancin wallahu ta'ala alam sallu ala nabiyil karim